yammacin ranar asabar ce da ta daidai da ɗaya ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 24 ga watan march shekara ta 2012 wannan shine kasar na hamsin da daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu muslim abul hussein allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wato sahihu muslim idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin wani babi wanda ya kiraya da babun yuqatalun nasu hatta yuwahhidullaha wa yaltazimu shara'i adinihi babin da ke bayani akan za a yaƙi mutane har sai sun ɗayanta Allah kuma har sai sun lazimci shari'o'in addinin musulunci wadda idan ba a manta ba a makon da ya gabata muka bayyana irin saɓanin da aka samu na nuskar da ke cikin ainihin wato wannan babin tsakanin wannan bugun da ke hannuna da kuma ainihin wato <clears throat> wasu nuskoki waɗanda galibi su ne ainihin suka fi yawa a hannun jama'a idan ba a manta ba <clears throat> yadda babin ya zo a cikin ainihin wato wannan nuska in ba a manta ba <clears throat> wadda ita ce sha'i'a ita ce tafi yawa a hannun jama'a ita ce babul amri bi qitalin nasi hatta yaqulu la ilaha illallah muhammadun rasulullah wa yuqimu sala wa yu'tu zaka babin da ke umarni da cewa a yaƙi mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah su tsaida sallah su ba da zakka wa yu'minu bi jami'i ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa sannan su yi imani da dukkanin al'amuran da manzon Allah ya zo da su wa anna man fa'ala zalika sama nafsa wanda ya haka to shi nan ya tsare kanshi daga yaki ko kuma kai mishi farmaki wa malahu kuma ya tsare dukiyar shi illa bi haqqiha sai dai in ya taɓo haƙoƙi na dokar musulunci ko ya taɓa wata ainihin wato haddi daga cikin haddodi sai a yi mishi wa wukilat sariratuhu ila Allah ta'ala abin da ke cikin zuciyar shi kuma ba ruwan ku ku musulmi sai ku bari zuwa ga Allah wa qitalu man mana az-zaka sannan kuma wannan babu yana magana akan musulmin da ya ba da zakka za a yake shi au ghairaha ko au ghairahuma ko wato ko kuma ya ainihin wato bayar da wani haƙƙi daga cikin haƙoƙi banda ainihin wato zakka da sallah min huquqil islam daga cikin haƙoƙin musulunci wa ihtimamil imami bi sha'airil islam da kuma irin yadda a musulunci ake neman shugabanni jagorori su rinka ba da muhimmanci game da shari'o'in addinin musulunci su rinka karantar da mutane shari'o'in addinin musulunci su rinka ɗaukar malamai suna tura su domin karantar da shari'o'in addinin musulunci Allahu akbar wannan yana daga cikin tsarin da Allah ya turo annabawa a kai shi yasa annabawa ba an turo su ne a matsayin rijaluddini ba wato custodian of the religion mm an turo su ne su kula da addini gaskiya ne kuma su kula da rayuwar mutane shi yasa irin wannan tsarin shine kaga dan hodiyo ya tsara mana a ƙasar nan ka je ka samu daula irin daula katuwa ta Usmaniyya kowace nahiya daga cikinta sai ka ga akwai katon masallaci a ƙofar gidan wanda ike shine imam ko shine amir sannan ga ainihin wato katuwar gida ko katon ainihin zaure wanda ake ɗiban fatawa sannan ga kotu ga kuma kurkuku shi wannan da aka sanya wa imara din wato emiya din wannan sarkin shine limami shine alkali shine malami mai karantarwa kuma shine malami mai fatawa sarki na ƙarshe da aka ga haka a kan shi shine sarkin Kano Sunusi Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi ya karantar da musulmi sahihul bukhari ya yi musu tafsirin alƙur'ani ya karanta musu risala ya yi alƙalanci shi ne limamin juma'a shi ne limamin idi kuma shi ne limamin salawatul khams wannan ya sa tun tsawon lokaci masarautar kano yi adabtin cewa ba wanda zai zama sarki a kano sai ya yi sas ita ce school for arabic studies duk wanda ya sarkin Kano tun daga sanda aka kafa wannan makarantar har zuwa yau sai ya yi ta in bai ta babba zai yi ba saboda me dole zan ya goge da harshen larabci yadda zai iya wa musulmi hudu ba zai iya karantar da musulmi addinin musulunci amma al'amura sai suka waye gari suka zama yadda suka zama fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dole ne shugaba ya bada muhimmancin mutane su kula da addini don in mutane suka kula da addini abu ne mai sauƙi ya ce musu su kula da harkokin rayuwa su kula da su abin da aka sa ganewa ke idan har kai shugaba ka sa mutane suna bauta wa Allah Allah da ba sa ganin shi me yasa ba za su bi dokar da suka san cewa ɗan sanda zai iya haɗuwa da sunan kurkusa ya gansu ba amma kuka nuna musu tsari ne na secularism ba ruwan Allah da mu ba ruwan addini ba kowa ya rayuwar shi sannan ku zo ku ce kuna da ɗan sanda da soja mutane ba za su bi doka ba saboda haka sayyidina Umar kamar yadda Imam Malik ya ruwaito yake cewa a kula duk wani governor da ke ƙarƙashin shi duk wani minista a wata ma'aikata haka duk wani permanent secretary ko wani commissioner a wata parastatal tashi ya ce a bada muhimmanci game da yin sallah a kan lokaci ya ce ita yin sallar a kan lokaci ta fi mushi muhimmanci fiye da aikin gwamnatin da ya ɗauke su Allahu akbar annabi ya yi gaskiya da ya ce manya ishminkum fasayar ikhtilafan kafira wanda di ya tsawon rai zai ga juyin juya hali mai yawa nan kaji shugaban ƙasa ne sarki ne yake cewa a kula da sallah fiye da aikin gwamnati da ya ɗauki ma'aikatan ma'ana yin sallah a ma'aikata ya fi muhimmanci fiye da aikin gwamnati Allahu akbar shi yasa sai suka kiyaye sallah kuma suka kiyaye wa Umar aikin da ya ɗauke su yake biyan su albashi da Allah ya raya mu muka yi tsawon zamani har zuwa 1996-97 sai ga mu a federal secretariat a abuja yanzu ma'aikata ne suke cewa za su yi sallah ana cewa in kuka fita ba a baku izini ba suka rasa inda za su yi sallah sai aka samu ƙarshen wurin kwatami da sauransu aka share nan ake sallah sai da aka samu wani mai ƙarfin hali wani namijin gaske amin amin ya iya samun wuri ya sa alama nan ya sa alama nan ya ce musulmi su rinka fitowa suna sallah amma saboda kafiran ƙasar nan ba su da kunya ba su da mutunci ba su da calculation ana ba su hutu awa arba'in da takwas duk asabar da lahadi dedicated for the christians and the jews ana fitarwa daga cikin ranakun aiki gwamnati tana asarar miliyoyin kuɗi sai shi su ma sun danno in musulmi sun fito karfe ɗaya za su yi sallah su ma sai su fito su ce wai za su yi sabis wannan abin ya fara daga federal secretariat ta abuja yanzu ya mamaye duk ƙasar nan da musulmi sun fito za su yi sallah a zahar wai kiristoci su ma sai su fito sai su ce za su yi sabis but the reality about that is shin dama kirista yana yin service ne five times in a day no kirista yana da service ne once in a week musulmi yana da service five times in a day haka aka yi constitution ɗin ƙasar amma kuma yanzu suka saba amma ba a zarge su da kawo fitina ba yanzu duk ma'aikatan gwamnati idan musulmi sun fito sallah su ma sai su fito sai su ce su ma za su yi sabis wannan ce wannan siyasa ce kawai ta neman fitina wannan siyasar sai ga ta ta shigo yanzu makarantun sakandare idan haka ce za a gina masallaci a makarantar sakandare government day kaza yara suna yin ainihin sallah a zahar kafin su tafi gida sai kiristoci su ma sai su ce za su yi church abin cewa ne yaushe ne za su shiga cocin su yi service da makarantar dai ce ba lokaci don haka sai ka zo ka samu cocin ranar lahadi ba wanda zai to don dace ce ba ɗalibai ranakun litinin talata laraba alhamis juma'a kuma ba kowa amma sai su ce ma damar an gina masallaci su ma sai an gina musu coci shi yasa dole ne sai an samu shugabanni masu kan gado don haka aka samu wani governor reverend father ne a jihar taraba joli inyami wata shekara suka je suka ce mishi sai ya ba su kujerun zuwa jerusalem ya ce a babu zuwa jerusalem a cikin littafi mai tsarki ya ce saboda mu ne muke wa'azin ba inda muka ce muku akwai siyasa ce kuka ƙirƙiro wa kanku ta ƙarya kun ga musulmi na zuwa hajji kuma kuka ce za ku rinka zuwa su littafinsu ne ya ce su je ku kuwa babu inda littafi mai tsarki ya ce ya ce mu ne fastocin ƙarya ne muke ba inda karatu ya ce ya ce amma ku zo mu ba ku kwangila ku samu ku ci abinci ku sake motoci ku yi gidaje masu kyau amma maganar mu ba ku kujerun aikin hajji na jerusalem ya ce babu shi a cikin bible don haka gwamnati ba za ta yi approving ba da wannan suka dawo suna tsine wa jole inyami suna la'anta shi har lokacin da ya bar gwamnati kaje duk kristan da ke taraba har yau suna tsine wa jole inyami amma he was and he is a reverend father ya zama governor amma wai me laifin shi ya yi adalci ya dubi abin da ido na ilimi da basira tare da cewa musulmi ne suka fito suka goyi bayan shi har ya kai zuwa ga inda yake kiristoci ba su goyi bayan shi ba da ya hau ɗin kuma ya nuna zai musu adalci amma duk da haka su abin da suke so ya juye ya zama ɗan siyasar kirista shi kuma ya cewa dan me zai zama ba abin da zai zaunar da ƙasa lafiya a yanzu sai abin da ya zaunar da ita lafiya a baya shine me ya zaunar da ita lafiya a baya shine adalci shi yasa kaga cikin yaran sardauna akwai musulmi a cikin yaran sardauna akwai kiristoci sardauna bai taɓa tankwara su ko ya zalunce su ko ya sa su wani aikin fasikanci ba don haka har yau Theophilus ɗan Juma in aka ce mishi sardauna zai miƙe tsaye ya sara ya san cewa mai gidan shi ne don bai taɓa ganin sardauna da halin banza ba dare bai yi sardauna ya killace wani wuri ya ce a kai mishi wata yarinya ba bai ga sardauna ya sa wasu cek a je a zuba mishi a wasu kuɗi ba na aka Theophilus ɗan Juma a yanzu yana daga cikin jigga na kiristocin Najeriya musamman ta arewa. amma hayyan aka faɗi sunan sardauna saboda tsohon soja sai ya miƙe ya tsara ya ce ya tsara wa mai gidan shi ne ka gaya mu in ya san cewa sardauna mugu ne zai mutunta shi ko bayan ya rasu ba zai mutunta shi ba to adalci shine ya zaunar da ƙasa lafiya saboda haka wannan irin adalcin wajibi ne sai shugabanni sun nuna musulmi ne su ko ba musulmi ba sannan musulmi ne kai kake shugabanci waɗanda ba musulmi ba sai ka yi musu adalci dattijan musulunci salahuddin al-ayyubi mujahidi ne da ya je yana jihadi har ya je ci baitul maqdis lokacin tana hannun kiristoci madadin ya kama su ya hallaka su sai tattara su ya ce a ku kyale su ya ce abin za a yi kowa ya kawo dirhami biyu kwandala biyu kowa ya bada kwandala biyu a sake shi kowa sai zo ya kawo kwandala biyu sai ce kama hanya ka tafi kama hanya ka tafi sai can sai ga wasu gungu sun taru suna ta gunani ya ce lafiya aka ce ai <laughs> ba su da kwandala ko ɗaya ne sai ce shi ke ya ce su saurara ana cikin haka sai ga katon reverend father ya zo da katon tumbi da jaka cike da kuɗi sai suka ce yawwa wannan kuɗinmu ne da muke tara ranar lahadi a kwace a biya mana sai salahuddin al-ayubi ya ce kuna da dalili kuna da hujja kuna da shaidar da za ta gaskata kuɗinku ne tunda ya ce nashi ne ba ku da shaida sai almajiran salahuddin da sauran sojoji suka ce to tunda yana da kuɗi a ɗora mai fiye da abin da aka ɗora wa talakawa salahuddin ya ce a'a ya kawo kwandala biyu ya tafi ya kawo kwandala biyu reverend father su ne da ke musu wa'azi fa ya musu gwalo ya tafi da aka gama kat sai salahuddin al-ayyubi sai ya ce a lissafa waɗannan kiristoci da ba su da kuɗi da aka lissafa aka ce guda ka ne sai zaro kuɗi cikin jakar shi sai biya musu ya ce ku tafi shi ne wani malami ya tsaya a zahiri al'imamu ibnu asakir ne mai littafin tarihu madinati dimashq duk inda salahuddini zai tafi suna tare sai ce wa kiristoci fa hasbukumu hadha tafawutu bainana ce wannan ya ishe ku ku gane bambanci tsakanin mu da ku a lokacin da kuka zo karɓar masallacin nan kun kashe ɗaruruwan mutane sai da kiristoci suka jika bango da ƙasan masallacin baitul Maƙadis kaf da jinin musulmi ba su rage yaro ba mace mai ciki tsoho da tsohuwa ma damar musulmi ne sai da suka karkowa sai da suka jika masallacin face-face da jini amma yau gashi an zo an yi musu juyin mulki an karɓo masallacin amma ku dubi kwandala biyu kawai in ka bayar ka fita ka yi tafiyar wannan shine adalci na musulunci wannan ita ce bisharar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita musulmi nauyi ne a wuyanku ku je ku isarwa da kafiran duniya kaf cewa ga irin addininmu addininmu addini ne wanda yake da humanitarian yana da tausayin ɗan adam yana da mutunta dabba Allahu akbar tantabara har biya tantabarar daji annabi ya ga sahabi ya kwashe mata ‘ya'ya ya ce mayan mata da ‘ya'yanta har biya annabi ya ganta ta ruɗe ta yi nan ta yi nan ta yi nan sai annabi kwakwalo shi ta karanta mai cewa ga alama an kwashe mata 'ya'yanta sai ce cikin kuwa ya kwashe mata 'ya'ya sai wani ya ce ni ne sai ce mayan mata da 'ya'yanta a lokacin saboda yanzu ba magana farauta ba ne yanzu rahmaniya tausayi ne ya dubi wannan tana cikin tashin hankali a ce an kwashe mata 'ya'ya manzan Allah sai ji tausayinta madadin manzan Allah ya ce kama uwar ita ma cinye ta amma sai ce a mayan mata da 'ya'yanta ina aka samu wata kungiya wai mai suna amnesty international wai suna jin tausayin mutane suna jin tausayin dabbobi suna jin tausayin karnuka suna jin tausayin kaza akwai wanda ya kai manzan Allah rahama duk duniya da lahira babu Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi kanshi rahama ce ar-rahmatul muhda kyauta ce ta rahama Allah ya mana ita sukutun da guda ta zo ta zauna a duniya har kiyama ta tashi wannan rahama ake cin moriya don haka jama'ar musulmi aiki ne akan mu mu isar da wannan saƙo. idan Allah ya sa ka zama shugaba a wata ma'aikata ka nuna adalci tsakanin kiristoci da musulmi da'awa ce ka nuna amana tsakanin duk wani wanda yake aiki a ƙarƙashin ka namiji ko mace wani kirista ne ya bar matar shi tana aiki sai aka yi postin ɗinta sai ta zama ita ce cleaner a ofis ɗinka sai ta zama ita ce ainihin sakatariya a ofis ɗinka sai ta zama wata ma'aikaciya a ofis ɗinka kar ka dubi cewa arnan banza arnan wofi ne mijinta bari ka neme ta ka keta mishi alfarma in kai haka ka ruguza musulunci ka ruguza da'awar musulunci sun san kuna neman matansu sun san kuna neman 'ya'yansu kuma abin ya nemi su zafi amma sun yadda da wannan kaskancin don suna son su yi muku kamun kazar kuku sai bar matar shi ta zauna a wannan ma'aikatar bayan shekara talatin sai ta waye gari ita ce me ita ce shugaba duk sai ta datsa ire-irenku ka je ka zauna tare da irinsu kana hira da su ka ji yadda suke commenting suna sana kuna neman musu mata suna sana kuna neman musu ‘ya'ya amma sun kau da kai ne ba don abin baya musu ciwo ba amma suna neman su su bar muku matan da ‘ya'yan sun san lokaci ne in suka danƙe ku a hannu sai su datse ku ba kwa mamaki duk wata ma'aikata yanzu tafi ka je ka duba abuja permanent secretaries guda nawa ake da su duk wani sensitive position duk wata ma'aikata mai nagarta je kaka gani ma an ɗauko minista naku an sa je kaka ga suwaye a ƙasa sau da haka wajibi ne jama'a wanda duk Allah ya ɗora wa shugabanci ya yi adalci wannan shugabancin na adalci shi ya ɗaga darajar su sardauna ba certificate su ba har su sardauna suka mutu ba su da digiri har ta fawa balewa da ake cewa the golden voice ba shi da digiri ba shi da masters balle phd amma allah ya albarkaci rayuwarsu so ba girman certificate ba ne gaskiya ce da adalci Rukon amana ce da tsayawa a kan abin da kuka bayyana wa jama'a ku su ne shi in ka ga sardauna kafin kai tunanin ɗan siyasa ne ka yi tunanin malanta don kaga gemu da siffa ta malamai ma'ana ya bayyana malanta da gaskiya to in ya ci amana wannan rigar tashi da mai ta har abada ta zube Allah maɗaukakin sarki ya taimaka domin karanta hadisin farko hadisin tattaunawa tsakanin sayyidina abubakar da umar a lokacin da aka samu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama Allah ya ɗauki ran shi abubakar ya zama khalifa wasu jama'a suka yi ridda wasu suka ce ba za su ba da zakka ba rigingimu suka balle na abubakar ya jajirce ce shi ko sai ya yaƙe su in ba kuma ta ba mun tattauna wannan tarihi na umar ya ce dan me za ka yaƙi mutane suna cewa la ilaha illallah ya ce suna faɗin la ilaha illallah suna sallah amma sun ce ba za su yi zakka ba ya ce ni kuwa na ga musulunci ga wanda ya yi sallah ba zai zakka ba ya ce sai na yaƙe su don haka ku kiyaye bakrin ya yaƙi waɗanda suka yi ridda saboda sun yi ridda ne waɗanda suka hana zakka kuma ya yaƙi su ne ba don sun yi ridda ba sai don sun hana zakka bayan duk doguwar tattaunawa sayyidina umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya dawo ya fahimci gaskiyar abin da sayyidina abubakarin yake faɗi in ba ku manta ba duk mun tattauna wannan to mun tattauna matsaloli masu yawa a ƙarƙashin wannan ainihin hadisi wanda muna cikin tattaunawa lokaci ya ƙure mana ƙarshen mas'ala mun ji cewa wa minha eh, mas'ala ta sha tara anna fihi qabulu taubati zindiq muna karanta ne daga sharhin sahihu muslim mai suna ainihin wato al-bahr sajjad fi sharhi sahih imam eh, al-muslim ibn al Allah madaukakin sarki ya saka wa malamin da alkhairi yake cewa wannan hadisi yana nuna cewa idan zindiki ya tuba wa ake nufi da zindiki shine mutumin da shi tun farko dama ya shiga musulunci ne don ya mai makirci ya sha bamban da mutumin da yake munafuki wanda shi ya shiga musulunci ne amma don ya samu kariya ya zauna lafiya amma shi wannan ya shigo ne don ya rusa musuluncin to in ya tuba ko za a karba saboda wasu malamai sun ce ba za a karbi tuban shi ba karanta fiqh sunna babu ridda ko babu nifaka. amma malam ya ce gaskiyar lamari ma damar ya tuba tuba ta gaskiya za a karba وقد تقدم بيان الخلاف فيه ومنها أنه استدل به مالك والشافعي رحمهما الله تعالى ومن قال بقولهما على قتل تارك الصلاة إمام مالك ده شافعي سن كفى حجة ده wannan hadisi akan musulmin duk daidai na yin sallah to za a kashe shi wa in kana mu'taqidan li wujubiha ko da yadda sallah wajibi ce amma sai ya kiyinta za a kashe shi a kashe shi a matsayin me a matsayin haddi ma'ana a kashe shi za a danka gawar shi ga musulmi si mai wanka si mai likafani si mai sallar kuma sai dai irin wannan mutumin ana son malamai da mutanen kirki da masu mutunci su janye ma'ana a ce wane ya ƙi yin sallah amma ya ce wajibi ce an ba da hukunci akan aje a yi mishi bayani kwana uku har yaƙi sai a ce to za a kashe shi a matsayin haddi wato laifi ne ya ba ya kafirta ba sai aka kashe shi to sai malamai da mutanen kirki da limamai sai su watse aje a yi ta shawo kan 'yan daba da ƙyar su taru su ce za su yi sallah a samu wani ya sha da safe ta ɗan watsa ke mishi a ce to kai ne liman da to ga ta malar raka'a nawa za a ce diyar da kai eh ya duk kungiyar ku daya ba yi kuke ba diyar da kai yau ta kama ni ina fata an gane yawwa wa sayati tamamul bahth fi zalika fi mahallihi insha Allah mala yace karin bayani zai zo akan wannan mas'ala babban mas'ala ce jama'a musulmi ya yin sallah a kashe shi ina hukunce hukuncen da za su biyo baya za mu tattauna wa minha annahu tamassaka bi riwayati law mana'uni جذعا بدل عناقا من أجاب أخذ الجذع من المعز في الزكاة إذا كانت سخالا كلها وتمسألة إتشي idan ya kasance dabbobi in ba ku manta ba aka zo zakka an ce ba za a karɓi uwar garke ba saboda uwar garken hankalin mai dabbar yana kai ba kuma za a karɓi banzan garke ba dan wannan dan matin biri ko dan wani tsamurarre sai a samu tsaka-tsaki ko to yanzu matsala ita ce idan ya zama duk wannan dabbobi nashi ko duk wannan eh, shanu ko awaki dukkansu kuma irin irinsu kenan fa ko kun fahimta yanzu misali shanun nashi duk 'yan maruka ne to shin ɗan maraƙi ɗaya za a ɗauka a bayar daga ciki ko kuwa za a kallafa mishi ya je siyo wanda ike in an yi sadaka za su yaba su masu karban sadakar idan ya zama wannan wurin kiwo nashi dukansu waɗannan tsamurarrun awaki ne ga sunan 'yan muri shekara ta aka lissafa su sun kai arba'in za a cire guda ɗaya a yi zakka shin za a bayar daga cikin waɗannan ne ko kuwa wasu malamai suka ce i saboda irin waɗanda yake da su kenan wa huwa shafi'i haka imam shafi'i ya faɗi wa ahadu malikin imam malik a wata magana yace eh a bayar haka din a wata maganar kuma yace a a a wa mai wannan tsamurarrun awaki ya je siyo dan akuya lafiyayye ya bayar a zakka walaysa bil mashhuri anhu dan haka wannan fatawar bata shahara daga imam malik ba wadda ta shahara ita ce a kallafa mai ya je siyo lafiyayyen dan bunsuru ko akuya ko saniya ya bayar ba irin wannan ba qala al rahimahullahu ta'ala babban malami al-imam abul abbas al-qurtubi Allah ya ji kanshi yace wala hujjata fi zalika babu hujja game da cewa wai don mutum yana da ainihin wato yan ƙananan yan awaki to in aka tashi zakka kuma sai ya ɗiba daga ciki ya bayar sai ce li'annahu kharaja makhraja taqlil waɗanda suka kafa hujja da wannan hadisin ai anan yana misali ne sayyidina abubakar akan cewa da za su hana ni ɗan akuya da za su hana ni ɗan akuya to da sai na yaƙe su me yake nufi da wannan misali yana son ya buga misali ne na kaiwa matuka. ba don yana nufin ana ba da ɗan akuya ɗan miriri a wajen zakka ba abin da ƙurtubi yake cewa kenan sai ce fa inna adatal arab idza ughita taqlilu shai'in, zukirat fi kalamiha ma la yakunu maqsudan domin larabawa yana daga cikin al'adarsu idan ainihin wato suka zo za su kai matuƙa gaya wajen misali sai su kai matuƙa wajen ƙanƙantar da abu sai ce kama kala rasulullahi sallallahu alaihi sallam. kamar yadda manzo Allah yace la tahqiran najaratun lijaratiha walau firsana shati Maƙwabciya duk abin da ta dafa a gidanta kar ta hana makwabciyarta sai ce ko da kofatan akuya ne to tsakaninka da Allah ana dafa kofatan akuya ne kaga a nan ya zo ne kawai don ya nuna makasudi gaya duk abin da kika dafa a gida ki kawo ki ba makwabciyarki ko da kofatan akuya ne kaga nan misali ne kawai yayi haka kuma a wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi a wani wuri manzo Allah cewa yi walau zulfan muhraqa ko da kofatan akuya ne kika gasa a gidanki za ki ci e to ɗauki ki ba maƙwabciyarki rawahu ahmad wa abu dauda wa tirmidhi wa nasa'i wa laysa mimma yuntafa'u bihima yace kaga da kofatan akuya da irin waɗannan duk ba a amfani da su amma annabi ya buga misali da su ne dan me dan kaiwa matuƙa wa kadhalika qauluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama ji wata magana ma da annabi ya buga misali wajen kaiwa matuƙa da ya ce man bana lillahi masjidan walau ka mifhasi quta wanda ya gina wa Allah masallaci ko da daidai da sheƙa ce ta tsuntsu sai ce wa zalika alqadru la yakunu masjidan ai kai baka taba ganin masallaci kamar sheƙar tsuntsu ba amma kaiwa matuƙa ce wa nahwi hadha min al-ighba'i min al-ighya da dai makamantan ire-iren waɗannan waɗanda kaiwa gaya ce kawai don haka a cikin wannan hadisi da abubakar yake cewa da za su hana ni ko da ɗan matin birin akuya ne to ba dalili ne akan ana iya karɓan ɗan matin biri ɗin ba wato ɗan matin biri shi ne ɗan ƙarami za ka gan shi haka wanda don ya mutu ma ko don bai da lafiya lokacin sai ka ji an ce yara su ja su je can su gasa ko an fahimta abin da ake cewa ba a bayar da zakka da irin shi ko da kuwa duk garken irinsu ne gaba ɗaya idan shekara ta yi zakka ta hau kanka a kansu sai ka je ka siyo wanda ya cancanta a ba da zakka sai ka bayar daga haka in ka ce a to ai abin da nake da shi kenan yaya zan yi zakka daga wani abu wanda sai na siyo sai a ce da kai zakkar raƙumiya kake yi idan kana da raƙuma guda biyar in suka shekara za ka yi zakka ai ba raƙumi ɗaya za ka bayar ba rago za ka je ka siyo ko tinkiya ka ga ashe tun da har kana da raƙuma biyar za ka fita daga wannan garke na raƙuma ka je ka siyo rago ka bayar hakan kana da ƙananan awaki guda arba'in aka ce zakka ta wajaba a kai amma sai aka ce kuma irinsu ba a bayar da zakka to ba za ka ce to ya zan yi ba sai a ce je ka ka siyo irin wanda ya dace a bayar ka bayar <laughs> wannan wata matsala ce sai mun zo zakafin da kai za a tattauna ire-irenta insha Allah ku rike mana ita a matsayin bashi wa min anna al hujjatun ala anna az-zakata la tasqutu ala al-murtaddi bi riddatihi da a ce musulmi yana musulunci sai aka zo to alhaji bana lokacin zakka yayi sai ce to zakka eh to musuluncin ma na bari <laughs> dan ya kauce wa zakka ko malam ce a'a sai an karbi wannan zakka ko da ya bar musulunci bal yu'khadhu minha minhu ma wajaba alaihi minha sai an karbi abin da yake wajibi fa in taba in ya dawo ya tuba a kyale shi wa illa qutila sai kuma a kashe shi a matsayin murtaddi wa kana maluhu fai'an duke shi kuma ta zama ganima ga musulmi <laughs> in ya ki bada ɗaya bisa arba'in a kwashe gaba ɗaya a kai baitul mali wato yadda mas'alar take shine kar kai mamakin wannan mas'ala fa an rinka samu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama mutanen da yake wasu talauci ya dame su amma in annabi ya musu addu'a daga baya sai su dawo a ce a bada zakka sai su ce ba za su bada zakka ba za mu zo mu karanta hadisin anan akwai wani mutum ibnu jamil ya zo talauci ya dame shi annabi ya mishi addu'a Allah ya wadata ka Allah ya baka dukiya Allah ya baka kaza sannan sai dukiya sai annabi ya aika Umar Umar aje a karɓo zakka ne. haka na da umar sa'i umar ya tafi ya je karɓo zakka ibnu jamil ya ce ba zai bayar ba to je ka karɓo wurin abbas abbas ma da aka je sai ya ji haushi shi ma sai ya ce ba zai bayar ba to shi yana da dalili to khalid ibn walid shi ma tafi wurin shi mun ji ya tara aka je sai khalid ya ce shi ma ba zai bayar ba sai umar ya da ya ce duk masu kuɗin garin sun hana zakka manzo Allah ya ce wurin wa kaje ya ce na je wurin ibnu jamil ibnu jamil ya ce ba zai bayar ba na je wurin kawunka abbas abbas ma ya ce ba zai bayar ba na je wurin khalid ibn walid shi ma ya ce ba zai bayar ba sai manzo Allah ya ce to ga yadda fassara abin yake shi abbas ya ba da zakka bara da ya ba da zakka bara sai muka ga talakawa suna cikin bukata sai muka ce ya bayar da tabadi in advance saboda haka ya riga ya ba da tabara da ta to kuma sai aka zo aka ce ka ba da zakka kaga irin abin dan adam ya ce ba zan bayar ba kashe ni za ku yi ni da na ranta muku ma ka fahimci irin yadda alhazan birni suke ka gani ko ya daure ne ya <laughs> kaga kuɗi masu kuɗi ne suka san ciwon su fa sosai ma'ana ya ba da miliyan biyu bana sai aka ce to ranka ya daɗe talaka na da bukata ina ma ka ba mu wata miliyan biyun ta zama ta baɗi ya ce to baɗi na huta kenan eh ba za ku zo tambaya ba ka ce sai ce to gata kuma sai ga umar ya zo a ba da zakka ya ce ta yaushe ce ta bana sai ce ba zan bayar ba kashe ni za ku sai kori umar umar ya zo sai ya faɗi baƙaƙen maganganu shi yasa sai annabi ya ce mishi a'a abbas ya ba mu tabara ya ba mu tabana kuma kai ka rinka wa abbas ladabi ba ka san wan ubana ba ne wan uba ai uba ne kai ka rinka ladabi <laughs> na fata an gane to Khalid ibn al-Walid shi kuma fa shi yayi wakafin dukiyar shi ne kaf yace abin da ya samu ba zai sake wani abu ba musulunci zai wa to duk mutumin da ya wannan zakata ta fada akan shi mutumin da zai bada 1 over 40 sai yace ce ya bada 40 over 40 din to kuma me zaka zo ka ce bayar na haka yace ka ji fassarar na Khalid sai yace amma shi ibnu Jamil to yayi mana godiyar mayu ne eh godiyar mayu da hausa ita ce uridu hayata huwa yuridu mauti ma'ana ya zo nan yana talauci muka yi mushi addu'a yo ai ko da sadaka ya kamata ya aiko na addu'a da aka yi mai to amma bai aiko ba kuma muka aika ya ba da zakka ta wajibi kuma sai ce ba zai bayar ba sai ce to shi wannan wato ya yi mugun alkaba'i ne to kaga an samu irinsu hatta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi waɗanda suke ganin ƙyashin bayar da zakka to idan wannan ƙyashin ya kai ga sai ya ce bari ma ya fita daga addinin don kar ku damai sai a ce kayan zidda, to sai a kai shi kotun musulunci sai a kashe shi idan aka kashe shi to yanzu dukiyar tashi kuma baki ɗayanta sai a kwashe ta sai a kai ta baitul malin musulmi ‘ya'yan shi musulmi kaf ba za su gada ba matan shi ba za su gada ba saboda haka kaga ya yi duka babu ba dukiyar gaba ɗaya ba kuma ran shi gaba ɗaya wannan shine tsarin musulunci malaman musulunci sun ba da muhimmanci game da harkokin kuɗi jama'a harkokin finances ishu na accountability ƙididdiga da sauransu babban malami al'imamu ibnu zanjawi ya rubuta littafi ya sanya mishi kitabul amwal hakanan al'imamu abu ubaidin ya rubuta kitabul amwal eh, ba a sakaci game da harkar kuɗi saboda in ku malamai ne masu tsoron Allah kuna ganin kuɗi ba wani abu ne alhazan birni su kuma suna nan akan kuɗin suke mutuwa akan suke rayuwa kuma su suke ba da zakka wadda za a zo ana ayyukan talaka da sauransu na haka dole ne malamai ku kwana cikin shiri duk shekara kusan nawa ne nisabi bana ya za a yi zakka bana ya za a yi kaza bana saboda haƙƙi ne ku je ku fahimtar da su in lokacin ya su bayar a samu a raba ta inda ya kamata don ba haka ba aka bar shi yani yana kawo muku naira dubu goma dubu hamsin yana ganin yana rufe bakin ku ne don kar ku zo ku dame shi ina fata an gane ومنها ما قاله الخطابي رحمه الله تعالى في الحديث أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة al-imam khattabi wani malami ne wanda yana daga cikin malaman da suka fara wa abu dauda sharhi yace wannan hadisi ya nuna duk mutumin da ya bayyana musulunci to a gudanar mishi da hukunce hukuncen musulunci na sarari walau asarra al-kufra fi nafsi al-amri koda a zuciyar shi ya boye kafirci amma an bai bayyana ba ya nuna shi musulmi ne ya zo ya yi sallah lokacin azumi hajji zakka shikenan a wurinku musulmi ne ya rage wani abu da ke zuciyar shi kuma tsakanin shi da Allah wa mahallul khilaf Inna huwa fi man ittala alaihi fi man ittala ala mu'taqadihi alfasid inda malamai suka tattauna yana nan yana boye kafirci a zuciyar shi garam sai kuka gano to ya za a yi da shi sai aka ce fa azharar rujua yana fahimtar an gano shi sai kuma ya dawo ya ce ai ya dawo musulunci yanzu ya shiga shiga ta gaskiya hal yuqbalu minhu aula sai suka ce shin za a karba ko ba za a karba ba wa amma man juhila amruhu amma duk wanda aka jahilci al'amarin shi fala khilafa fi ijra'il ahkamin zahira alaihi babu sabani malamai suka ce duk wanda ka ji ya ce la ilaha illallah yana sallah yana azumi yana ayyukan musulunci to wannan ba wani sabani kawai musulmi ne ba ruwanka da cewa a kafa kwamiti mecece aqidar shi baƙo ne ya iso garin nan a'a ku rabu da shi in ya bayyana to sai ku hukunta shi da yadda ya bayyana to amma kuma yana bayyana sai ce to gaskiya yanzu zai tuba tuba na gaskiya shine nan malamai wasu suka ce ba za a karba ba amma ingantacciyar magana ita ce za ku karba saboda yanzu kuma ba ku san menene gaskiya abin da ke zuciyar shi ba قال الحافظ رحمه الله تعالى babban malami ibn hajar wanda ya sharhin bukhari ya ce wa huwa kazalika wannan magana haka take lakin hal yasiru bi mujarradi zalika musliman to kun ji wata sabuwa kuma da can muna ganin shi a musulmi ashe yana ɓoye mana kafirci sai muka gano da muka gano sai ya ce to na tuba yanzu na dawo shin wannan ta ishe shi ya shiga musulunci ko kuwa har sai an ce to ka faɗi la ilaha illallah ya ce la ingantacciyar magana ita ce bata isar ba bal ya jibul kaf an katlihi hatta yi tabara sai a saurara ka a kashe shi a tabbatar da gaske ne yana son musuluncin eh to shikenan in ya tabbatar da haka shikenan fa in shahida bin risala in ya dawo ya shaida ya yadda da cewa ainihin to na yi tsallake a kan matsalolin jama'a an gane wato waccan matsalar mun gama karanta ta ita ce dangane da mutumin da aka jahilci al'amarin shi a gudanar da shi a musulmi mutumin da ya zama kafirci bai bayyana ba fa a gudanar da shi a ainihin musulmi ko to sai ya ce almas'alatu rabi'a fi qawlihi hatta yaqulu maganar da annabi ya ce ku yaƙe su har sun ce la ilaha illallah fa innahu yufidu man a katli man kala la ilaha illallah wannan magana tana nuna an hana ka kashe wanda ya faɗi la ilaha illallah wanda duk ya faɗi la ilaha illallah an hana ka kashe shi me yasa saboda la ilaha illallah kalmar musulunci ce ba a kashe musulmi kuma sai ce walau lam yazid alaihi muhammadun rasulullah ko da bai ƙara da muhammadun rasulullah ba da zarar ka ya ce la ilaha illallah to kyale shi kakka kashe shi qala al-hafiz rahimahullahu ta'ala sai ibn hajar ya ce wa huwa kazalika haka abin yake duk wanda ya ce la ilaha illallah kar ka kashe shi lakin hal yasiru bi mujarradi zalika musliman sai dai shin faɗin la ilaha illallah ita kaɗai ta shigar da shi musulunci ko ko sai ya faɗi Muhammad Rasulullah sai malam ya ce la faɗin la ilaha illallahu kaɗai ga kafiri ba ta shigar da shi musulunci ba bal ya kaffu an katlihi hatta yuhtaba in ya faɗi la ilaha illallah sai a tsaye da shi a ce to yanzu ba za a kashe ka ba amma ka yarda Muhammadu Rasulullah in ya ce eh sai a ce shi kenan ka zama musulmi in ya ce a'a to sai a kashe shi i eh, saboda in ka yadda da a bauta wa Allah amma ka ce annabi Muhammadu ƙarya yake ba ta da amfani a ƙarƙashin haka sai malam ya ce fa in shahida bin risala idan ya ce Muhammad Rasulullah waltazama ahkamal islam ya lazimci hukunce-hukuncen musulunci sallah azumi da sauransu hukima bi islamihi sai a ce ya zama musulmi wa ila zalika isharatu bil istisna'i bi qawlihi illa bi haqqil islam wannan ita ce magana da annabi yake nuni cewa sai dai in ya tabo haƙoƙin musulunci kenan in ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah yanzu ka zama musulmi don kuma ka ce ba za ka yi sallah ba akwai sauran aiki in ka ce ba za ka yi zakka ba akwai sauran aiki in ka ce ba za ka yi hajji ba akwai sauran aiki yau in ka shiga cikin gari akwai mutane burjik suna nan da ike ba a damu da ɗabbaka musulunci ba suna da halin tafiya hajji amma ba sa tafiya haka ce me yasa sai ce Allah bai kira shi ba hmm, Zai ce ka san abin kiranye ne jira yake wai sai an zo an ce wane bana Allah ya ce ka zo duk wannan rashin uzuri kuma malamai suka ce abubuwa biyu idan baka yi su ba dab da fitar ranka sai Allah ya zo ya sa mala'iku sun tursasa ka sun kunyata ka kayi nadama zakka da hajji zakka da hajji idan har ranka ya zo fita sai an tuno maka ba ka yi zakka ba ba ka yi hajji ba sai ce rabbi laula ni ila ajalin fa asaddaqa wa akun min salihin sai Allah ya ce walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha ai Allah ya alƙawari ba jinkiri saboda haka kaji in kana da hali kai marmaza ka je kai aikin hajji zakka ta wajaba kai marmaza ka fitar da ita kar ka tsaya kana janjalinta ba ta da wani alheri kamar ruwa ne a cikin kurjinka sai ya kai ka fitar da shi in ka bar shi me yake zugi yake ƙara ɓata jikin yake zakka tana cikin dukiyarka in baka fitar da ita ba tana ƙara gurɓata dukiyarka ne Allah maɗaukakin sarki ya ce maka وقال البغوي رحمه الله تعالى الكافر إذا كان وثنيا أو سنويا لا يقر لا يقر بالوحدانية فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام وأن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام بغو يتي إنك سامو بما guje wanda ba musulmi ba wanda bai yadda da la ilaha illallah ba sai ya dawo ya faɗi la ilaha illallah sai a ce ya musulunta amma kuma za a tursasa shi cewa to ba za ta yiwu ba sai ka faɗi muhammad rasulullah sai ka yi sallah da azumi sannan duk wani addini da kake wanda ya saba wa musulunci ka bashi wa amma man kana muqirran bil wahdaniyya munkiran lin nubuwa wanda yace ya yarda Allah ɗaya ne amma kuma sai yace annabi Muhammad ƙarya ne fa innahu la yuhkamu bi islamihi hatta yaqula Muhammadur rasulullah ba za a yarda da musuluncin shi ba sai ya faɗi Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa in kana ya'taqidu anna ar-risalata al-muhammadiyya ila al-arabi khassa fala budda an yaqula ila jami'il khalki. ina ka ce ka musulunta sai ce a yo aini bakin fata ne musulunci kuma muhammadu an turo shi ne zuwa ga larabawa Na haka ni ba zan ba addinin larabawa ba sai a ce a'a dole ka yadda cewa an turo annabi ne zuwa ga dukkanin halittu gaba ɗaya fa in kana kafara bi juhudi wajibin a istibahati muharram idan ya kasance ya musulunta amma sai kafirta saboda yana musun wani abu da yake wajibi yace sallah ba wajibi ba ce ko kuma ya halatta wani abu wanda yake haram misali jama'a a kudancin ƙasar nan wato in ka shiga da awa akwa ibom da ƙasashen inyamurai za ka ga kwakyarar da baka taɓa gani ba an taba samun wani ya musulunta amma yana auren mata uban shi muka yi muka yace a yace no ya ce you don't have to enter into my family affairs saboda a can akwai gadon matar uba to uban shi ya mutu ya gaji mata tsari ya zo mana cewa to dangane da aure fa wanda yake da mata fiye da hudu sai aka ce a to zai zaɓi guda hudu sauran ya sake su sai ka ce to in kuma ya zama matar tashi asali matar baban shi ce fa aka ce ai ba aure dole ma kawai ya rabu da ita To shine bayan an tashi sai aka ce to ai wannan mutum kaza kaza kaza kaza to aka kira shi gaskiya ne yace gaskiya ne ce min shi to kaga wannan ba daidai bane yace a shi fa dan ya musulunta kuma ba za a shiga harkar shi ta rayuwar shi ba wannan kan ba ruwan ku to kaga anan ya kudurce istibahata muharram haramun ne ya kudurci halaccin shi don haka fayahtaju an yarji amma a taƙadahu dole ne a ce ya dawo ya bar wannan abu wa muktaba qawlihi yujbar da malam ya ce za a tursasa shi ya bi dokokin musulunci annahu idza lam yaltazim tujra alaihi ahkamul murtad idan har bai gudanar da abubuwan musulunci da aka ce mishi ba shi kenan. ya faɗi la ilaha illallah ya ce ba zai faɗi muhammad rasulullah ba sai ya ce me sai ya ce yana nan a kafiri ya kafirta hukuncin ridda za a yi mishi ya faɗi la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba zai sallah ba saboda sallah ba dole ba ce za a hukunta shi a hukuncin musulmin da ya ƙi yin sallah na'am ya yarda da duk waɗannan abubuwan to amma sai aka same shi da irin wannan auren mata uban shi aka yi akan yaki a nan kuma hukuncin zina za a yi mishi a to sai aka same shi sana'a shi da yake ta riba ce giya yake siyarwa duk waɗannan hukuncin musulunci zai hau kan shi wa bihi sarraha al-qaffal wani babban malami ainihin daga cikin malaman fiqh al-imam al-qaffal ya faɗi wannan fatawa ƙarara wastadalla bi hadisil bab ya kuma kafa hujja da wannan hadisin da muke tattaunawa fadda'a annahu lam lam yarid fi khabarin min al-akhbar umirtu an uqatila an hata hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah kaza qala amma wannan malamin sai ya ce a cikin hadisi ba inda aka samu hadisin ya zo da sharaɗin, sai mutum ya haɗa da muhammad rasulullah bayan ya faɗi la ilaha illallah sai malam ya ce haka ya faɗi wa hiya ghafla azima wannan kuskure ne babba domin ya tabbata a hadisi in ka faɗi la ilaha illallah sai ka faɗi muhammad rasulullah fal hadisi fi sahihai bukhari wa muslim fi kitabil iman min kullum min huma hadisin yana nan cikin bukhari da muslim a cikin kitabul imani a kowanne daga bukhari da muslim a cikin kitabul iman min riwayat ibn umar ibn umar ne ya ruwaito annabi yana cewa hatta yashhadu la ilaha illallah hatta ya shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mutum ba zai zama musulmi ba sai ya shaida la ilaha illallah sai ya da muhammad rasulullah wa yahtamilu an ya kuna murad bi qawlihi la ilaha illallah huna a talaffuz bi shahadatayn kai ko da lafazin hadisin da aka samu da cewa sai ya faɗi la ilaha illallah sai a fahimci lazimin la ilaha illallah ita ce me muhammad rasulullah don duk wanda yadda da la ilaha illallah a cikin wannan saƙon na musulunci to dole yadda da Muhammad Rasulullah don ba a san la ilaha illallah din ba sai ta hannun Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ha sarat alaman ala zalika domin la ilaha illallah ta zama alama ce ta Muhammad Rasulullah duk inda ga la ilaha illallah sai an game sai an ga Muhammad Rasulullah don haka mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Hassan ibn Thabit yake cewa wa damma al-ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala eh, fi al-khams al-mu'adhdhin idza qala fi al-khams al-mu'adhdhin ashhadu yace ladani mai kiran sallah Allah ya haɗa sunan Allah da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kiran salloli biyar illa dan yace ashhadu an Allah ilaha illallah me na gaba ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce wa shaqqa lahu min ismihi li Allah ya tsago sunan annabi Muhammadu ne daga jikin sunan shi fazul arshi mahmudu Allah shine mahmud abin yabawa wa hadha muhammadun shi kuma wannan shine Muhammad dan haka hatta sunan annab Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mushtaqqun an ismillahi Mahmud Allah Mahmud ne abin ayaba mushi ne to Muhammad fa daga jiki aka tsago shi kuma shayabo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi jama'a kun ji wannan kenan dan haka wa waradahu ma ko wa wa yu'ayyiduhu wuruduhuma sarihan fi turuq al kuma na daga abin da ke karfafa cewa la ilaha illallah dole sai da Muhammad Rasulullah akwai hadisai da dama tare suka zo intaha magana da al-Imam al-Qurtubi Abu abbas yayi ta kare wadda ainihin wato magana da al-Imam al-Baghawi yayi ta kare wadda yake Ibnu Hajar shi ya bada labarin ta a Fathul Bari Allah madaukakin sarki ya taimaka to yayi dai maganganu masu yawa waɗanda yake tabbatar da cewa lallai dole ne in mutum ya shaida la ilaha illallah ya shaida muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato in Allah ya sa ka zauna gaban kirista za ka musuluntar da shi musamman kirista wanda ya ɗan yi karatu a cikin addinin shi sai ka natsu da kyau saboda akwai bariya tsakaninmu akwai bambanci tsakaninmu wajen wasu jagos wajen wasu kalmomi kun ga su a cikin christianity har yanzu ana samun prophets ana samun annabawa har yanzu a nan cikin najeriya sai ka ji wannan an ce is a prophet this is an apostle of god to duk waɗannan irin yadda su suke nufi da manzanci da annabci ya sha bamban da irin yadda mu muke nufi da wannan ne in ka ce annabi isa is a prophet of god sai su ga ka rage wa annabi isa daraja don prophet abu ne wanda yake ko ina za a iya ganin prophet mace sai ganta tana yawo a lagos kafa ta ba takalmi sai ce shi sai prophet sai kawai sai ta zo sai ta dafa ka sai ta dafa ka haka tana duka kafaɗa ka tana magana tana magana tana magana sai ta ce is a prophecy it was revealed to me that your, your, your, your wife is going to bear twins wai an yi mata wahayi matarka tagwaye za ta haifa sai ka kawo sadaka ka baya shikenan sai ka jiya ya ce wa matar shi ya haɗu da wata prophet ga su nan suna yawo za a gansu a Lagos kafafon su ba takalmi duk sai ce prophet ne apostles of God to suna yaudara cikin <laughs> idan ka ce annabi Isa is a prophet sai su ga ka rage wa annabi Isa daraja don haka akwai buƙatar in ka zauna ka nuna musu menene ake nufi da prophecy tukuna in ba haka ba akwai wani ba ma guje a faransa sunan shi nostradamus sai ya rinka wasu maganganu haka waɗannan maganganun da ya rinka yi sai turawa sai suka rinka rubutawa har yanzu an ɗora su a kan intanet sai suna cewa annabi ne amma shi gaba ɗaya ba ma guje ne ma baya bin wani addini don haka ko littafin da aka tattara maganganun shi sai suna cewa the prophecy of Nostradamus wato annabtan Nostradamus ba annabi ba ne amma maganganun da ya rinka yi kuma sun faru misali ya yi predicting din September 11th ya ce akwai wani babban birni inda wasu manya-manyan tsuntsaye za su taso na ƙarfe su je su daki wani babban gini daga nan ne rikici zai barke a duniya wanda shi zai sabbaba rikicin yakin duniya na uku wanda duniya ba za ta sake zaman lafiya ba kuma har ta tashi wannan maganar da Nostradamus ya faɗi prediction ne ya yi hasashe ne ga abin da ya faru September 11 don a zamanin shi ba jirgin sama amma kuma ya ga abin a zuciyar shi to sai ce wasu tsuntsaye na ƙarfe. Eh, jiragen sama ke ne ce wasu tsuntsaye ne na ƙarfe. za su tashi amma a lokacin da ya faɗa ma sai aka cika kada Allah ku rabu da shi sakarai ka taɓa ganin tsuntsu na ƙarfe? but that was the simple statement maganar da zai iya mai sauƙi kenan a fahimta shin yanzu kamar Nostradamus me za a hukunta shi na farko dai ba musulmi ba ne balle ka ce annabi ne malaman musulunci sun yi magana a kai ka samu littafin annubuwat na ibn taimiyya gashi kaga wannan littafi kitabun nubuwat ya yi bayani game da menene annabta yaya annabta take a cikin wannan littafin ibnu taimiyya ya ce idan ya tabbata wani mai gaskiya ne daga Allah ya aiko shi to babu shakka wannan annabi ne kuma abin da yake faɗi gaskiya ne sai ya faru kuma mu'ujiza ce gare shi idan kuwa ba musulmi ba ne sai aka ga yana faɗin maganganu maganganun da suna faruwa to su kuma ko dai a ɗauka tsafi yake yi to ko ɗaya an tabbatar da cewa Nostradamus ba tsafi yake ba to me yake faruwa aljanu ne kawai suke aiki da su yulquna sam'a aljanu ne kawai suke zuwa ya zo cikin hadisin bukhari cewa aljanu suna hawan junansu wannan ya hau kan wannan wannan ya tsalle ya hau kan wannan wannan ya tsalle ya hau kan wannan na ƙarshen su sai je yana jiyo hirar da mala'iku ke yi sai wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan da haka sai ya taho sai ya zo sai ya faɗa wani ranar kaza ga watan kaza za a sace mishi mota in an sace ta za a ganta a wuri kaza wani da aka sace wance da aka sace mata gwalagwalai suna can an kai su kasuwa kaza a hannun dillali wani har an yi ciniki wance za ta zo ta biya kuɗin daga gari kaza sai ga gabo kaya faɗa sai a ɗauka to in ya kasance ku kiyaye jama'a ba kuma aikin tsubbu yake ba balle ku ce aljanu ne suke kawo mishi na'am aljanu suna aiki da mutum ko bai gayyato su ba a garin nan da arewacin najeriya akwai wani bawan allah da ya shahara har lokacin baban gida aka kai shi america sunan shi ras kwana ras kwana baya aiki da aljanu amma kuma aljanu ne raskwana in ka ce an haife ka ranar ɗaya ga watan januwari 19 kaza sai ce yau kwananka kaza da wata kaza da minti kaza da sakon kaza da an ce mishin an haɗa kaza da kaza da kaza shi ya nawa sai ce kaza amma in an tambaye shi sai ce baya aiki da aljanu na'am wato bai gayyace su ba amma su sun taho gare shi kamar shata har ya mutu yana cewa baya aiki da aljanu har yana bugun kirji cewa in aljanu ne wani malami ya bashi me yasa malamin bai ba dan shi ba sai muka ce gaskiya ne amma duk da haka aljanu ne akan shata eh wato su aljanu ku kiyaye akwai waɗanda za ka gayyato su su zo su taya ka aiki su ne za su yi maka sharaɗin ka rinka yin kaza ko kar ka rinka yin kaza ce rinka yanka farar kaza korin ka yanka kaza mai harara garke ko kaza butsa ko ka samu agwagwa ka ɗaure gindin rijiyar gidanku ko kuma su ce ka daina sallar la'asar ko ka daina wankan janaba ko ka daina sallar juma'a ko ka daina zuwa jana'iza duk waɗannan za su iya maka wannan sharaɗin saboda kai ka nemo su to amma nan ana maganar yanzu su ne suka zo maka don su aiki da kai ba lallai ka sani ba shine za ku ga yarinya ta yi zazzabi kwana biyu ta yi zazzabi sai ka ji ta fara ba da magani sai a ce a to shi kenan baiwa ce fatahi ne Allah ya mata aljanu ne ku kiyaye jama'a shi yasa akwai buƙatar za mu zo mu sake karanta littafin asarimul battar karatu na biyu wanda ya kamata ya bayyana duniyar aljanu don har yanzu dan adam bai san duniyar aljanu ba don qur'ani kadai da hadisi anan ake san duniyar aljanu waɗannan abubuwa da muka gada na sirkun laurin iyaye da kakanni ba za su isar mana mu san duniyar aljanu ba saboda na ɗaya aljanu an halicce su kafin mu wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu kafin a halicci annabi adam an halicci aljanu na biyu suna da ilimin da ba mu da shi da gogewa sannan Allah ya ba su kudura akan abubuwan da bai ba mu ba kai yanzu in ka rikida to la bata kake da ita amma aljanifa baya bukatar sai da la bata zai rikida baya bukatar sai ya taba wani makunni a jikin shi zai rikida kamar yadda ka san in ka so ka juya fuskar ka ai ba wani remote da kake taba a jikin ka ko sai ka juya ko haka aljani da ya so ya rikiɗa ya zama kaza yana kaddara abin a zuciyar shi kawai sai ya zama to kaga Allah ya musu irin wannan a ƙarƙashin haka ku kiyaye jama'a irin su Nostradamus da irin su Shata da irin su Raskwana aljanu ne a kansu amma ba su suka gayyato aljanun ba to idan mumini ne kamar Raskwana Raskwana musulmi ne mumini ne masha Allah to baiwa ce idan kafiri ne kamar nan Sodamus ba to shi kuma wannan ainihin malamai suka ce ihana ce ku kiyaye ihana ce wato Allah ya so ya wulakanta shi ne Allah ya so ya karya al'amarin shi ne to in abin ya zo mishi kuma ta hanya irin ta shatafa to sai a ce wannan kuma shedana ce suka jarabce shi da ita don haka za ga shata zai iya wa komai waka da dukkan fasaha amma sai kaga akwai wasu kalmomi na rashin mutunci da fitsara da wasu abubuwa da rashin kula ina fata an gane saboda haka waɗannan su ne tafsili a kai jama'a don haka nostradamus ba musulmi ba ne kafiri ne ba ma guje nostradamus ba annabi ba ne abubuwan da yake faɗi kuma hasashe ne wanda yake da yawa sun zama gaskiya kuma zaman su gaskiya baya bai da shi annabi saboda a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama an samu wani shedanin saurayi ba yahude ne ya rinka yin wasu abubuwa irin haka har wasu suka rudu hatta cikin sahabbai wasu suna ganin cewa wannan fa shine dajjal an rudu da shi sosai sai da wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bari ƙarya shi ta gama ƙarya sai annabi ya so ya ainihin wato karya tashi a cikin jama'a suna haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce menene nan ma za khaba'atu laka khaba'atu laka khabi'a mahiya menene nan na ɓoye sai wa annabi duk hayaƙi ne ka tattara ka rufe annabi ya buɗe ya ce ba komai ya ce walan ta'adu wa qadraka ba za ka wuce matsayinka ba makareci ne kai ba komai kuma ka ce hayaki ina ina ake iya tara hayaki a rufe shi ce ƙarya kake sai annabi ya ce mishi ma za tara da ya daga kai haka sai ce ara arshan alal ma'i sai ce ina hangen wata katuwar fada akan ruwa sai manzo Allah ya ce tara arsha iblis kana ganin fada iblis ne a kan teku ita ce inda ba mu da triangle yake inda ya kalla ɗin da malaman hadisi suka hasasa a wannan zamanin kawai da suka yi amfani da google art google satellite sai ya fada daidai inda ba mu da triangle take tsakanin manila da florida wannan karatun aka zo kan shi zan zo nan in shutin muku akan projector za gani za a ga daidai inda ya kalla ɗin ya nuna daga madina da aka bi aka yi amfani da wannan na'ura ta zamani sai kawai sai ta nuna inda ba mu da triangle yake abin da ya gani ke <laughs> amin Allah maraukakin sarki ya taimaka da aka jama'a musulmi kun ji ire-iren waɗannan kaji su suna ta sarfa ta karya, ƙarya ruɗe ka cewa to ai abin da ya faɗa gaskiya ne don galibin abin yana ruɗan mutane musamman a waɗannan zamun jama'a kuma yadda na gaya muku an samu wani mutum shi a ƙasar masar amma shi matsafi ne abdul fatah ɗoki ya ruɗi mutanen ƙasar nan sosai ya kuma ɓatar da su da yawa har sai da aka samu wani tsohon masani a ƙasar nan sai da ya je ya gano al'amarin shi shi da kanshi sai zo yana cewa ya gano cewa ɗan tsubbu ne moody speaking ya taɓa zuwa wurin shi tun yana saurayi ya je ya zauna da shi ya kalli al'amuran shi da kyau sai gane eh lallai yana da ilimi akan abubuwan da yake faɗi amma kuma waɗannan ilmomin wato ɗan duba ne ya zama kasurgumin ɗan duba abdul fattah akwai littafan shi da yawa sihiru haruta wa marut alkibritul ahmar littafai ne na tsafe-tsafe da duba da sauransu yanzu ɗaliban shi manya-manyan 'yan tsubbu ne a ƙasar masar har program suke da shi akan computer system suna lodawa a kan kwamfuta yanzu da kwamfuta suke duba ya sa karkaje tsoron wani yanzu ka gan shi ya sa kwamfuta da air condition yana cewa faɗi ya sunanta ana cewa wance yana haka sai ka ce to ai wannan technology ne a'a ita kwamfuta ba wani abu ne abin da ɗan adam ke yi ne gaba ɗaya aka koma da shi nan ai ba wai wani abu ne ƙari akan abin da babu ba a'a abubuwan da 'yan adam suke ne don haka in za a kera program na kwamfuta sai a kira manoma sai a kira matan aure sai a kira yara ƙanana sai a kira 'yan kasuwa sai a kira akantoci sai a kira malaman makaranta kowa sai a zo a ce yanzu kai da kana da kwamfuta a matsayinka na ɗan tireda mai za ka yi sai ce zai yi kaza zai yi kaza sai masanan sai su ta rubutawa su ta rubuta su ta rubuta su ce kai kuma fa manomi ne eh da kana da kwamfuta mai za ka yi sai ce kaza kaza kaza kaza ke kuma hajiya fa eh to mu dai za mu zo mu ɗan rinka kallon bidiyo muna ɗan kallon fim muna kallon katun duk sai su ta rubutawa to kai kuma ɗan tsubbufa eh to ni kuma dai da zan samu ɗan samu haruffa na shi ne kawai programa sai ya ɗauka sai zuba waɗannan abubuwa don ya sauƙaƙe maka shi ne kawai kwamfuta ai in ba haka ba tun kafin wannan ƙarafunan na'urar akwai wannan ilimin wannan ilimin akwai shi na yin waɗannan lissafe-lissafen akwai su al'imamu jabir ibn hayyan da aljabiri duk su suka ƙirƙiro aljabra alghorism alkhawarizmi su ne suka ƙirƙiro waɗannan lissafe-lissafen waɗannan lissafe-lissafen ne aka ɗauka aka sa a cikin ƙwaƙwalwar ita na'urar to a ƙarƙashin waɗannan lissafe-lissafen ne ake iya duk abin da ake yi don haka bakanike yanzu zai iya ɗaukar kwamfuta sai ya haɗa wa mota in ya haɗa shi kenan da ya duba sai ya gano wannan flog ɗin ne ya mutu ba sai an je wai ana irin ta daɗin nan a ɗan taɓa a ce a'udhu <laughs> yanzu ba a gyaran mota da haka ko da yake mu Najeriya har yanzu da sauran aiki ba yanzu ba a yin komai komai da kwamfuta ake yi ko me ake so a duba ko kuɗi ne ake so a gane jabu ne ba jabu ba ne kwamfuta za a kara kawai sai ta ce wannan jabu ne wannan ƙarya ne wannan gaskiya ne jini yanzu da kwamfuta ne ake auna wannan jinin mai kyau ne ko mara kyau ne wannan gurum nawa ne wannan gurum menene duka da kwamfuta ake yi to asali waɗannan 'yan tsubbin su ne su ma suka kai wa microsoft da sauransu su ne su ma aka saka nasu program ɗin a ciki na haka kamar yadda architect mai designing mai zane mai kaza yake da inda zai je zane dan tsubbu ma haka malam mai rabon gado ma yanzu akwai programs din rabon gado a kwamfuta yanzu ba maganar wai a tsaya ana ta ana buga a'a wane ya rasu eh yana da mata nawa kaza sai a sa a computer ya'ya guda nawa kaza yaran mata guda nawa ne kaza nawa ya bari kaza ana sawa aka danna enter kenan sai ta fito sai a yi printing sai a ce wani a bashi dubu hamsin wancan dubu saba'in wancan talatin da kenan. ya za ku tashi ku yi karatu jama'a kar ku zauna har yanzu ana gargajiya shirin bana ya wuce da nada Allahu akbar المسألة الخامسة مسألة تبير أتكون حديثي أنه استدل بهذا الحديث على أن الزكاة لا تسقط على المرتد malamai sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa lallai ko mutum ya yi ridda zakka ba ta faɗa a kan shi ban ba kuma ta mun tattauna wannan matsalar tare da cewa an tattauna matsalar matsalar tana da tsawo amma dai matsala ce wanda yake gaskiyar lamari wannan shine abin da yake daidai don mutum ya ƙi bayar da zakka ya yi ridda don ya kauce wa zakka to gaskiya bai gudu ba sai an yaƙe shi a kanta kuma sai an ƙwace insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am to bayan da al'imamu muslim ya gama kawo mana wannan hadisi da sharhi da muka ji mai tsawo sai kuma ya ce wa haddasana abu tahirin wa harmalatu bin yahya wa ahmad bin isa qala ahmad haddasana wa qala al-akharani akhbarana ibn wahab qala akhbarana yunus an shihabin kala qala haddathani sa'id ibn al-musayyib anna aba أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إمام مسلم يتي مالمينا ميسونا أبو طاهر يا باني لاباري cikakken sunan shi shine Ahmad ɗan Amr ɗan Abdullahi ɗan Amr As-Sarhu Al-Misri mutumin ƙasar Masar ne yace wa Harmalatu ibn Yahya da Harmalatu ɗan yahaya asalin sunan shi Harmalatu dan Yahya dan Harmalatu dan Imrana wa Ahmad ibn Isa da Ahmad ɗan Isa ɗan Hassan Abu Abdullahi al-Askari mutumin ƙasar Masar ne waɗannan malamai nawa guda uku in ji Muslim su suka karantar da ni qala Ahmad amma Ahmad sai ya ce haddathana shi ya yace wa qala al-akharani Abu Tahir da har malako sai suka ce akhbarana ibn Wahab ibn Wahab ya karantar da mu ya yace akhbarani Yunusa ma'a Yunusu malam yunus ya karantar da ni an ibn shihabin daga malam muhammad dan sha'ab az-zuhri qala yace haddathani sa'id ibn al-musayyibi malami na sa'id dan musayyib ya karantar da ni anna aba hurairata akhbarahu abu huraira ya bashi labari wannan yana daga cikin wuraren da sa'id ya faɗi sunan abu huraira akwai wurare da baya faɗi saboda yana auren yar abu huraira wani lokacin ya zo yana karantar da ɗalibai sai sunan ya mai nauyi sai kawai sai tsallake sai ce manzan Allah ya ce to malamai suka ce duk inda ka ga Sa'idu bin al-musayyib ya ce manzan Allah ya ce bai kawo sunan malamin shi ba abu huraira ne ka karanta alfiya ta iraki na'am anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah ya ce umirtu an uqatila nasa an umarce ni in yaki mutane hatta ya la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah wanda duk ya faɗi la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu ya tsare dukiyar shi da ainihin wato kan shi daga gare ni illa bi haqqihi sai dai in ya tabo haƙƙin addinin musulunci wa hisabuhu ala Allah sakamakon shi kuma yana wurin Allah kun ji wannan hadisi shi yasa duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah wallahi tallahi in kana son zaman lafiya kakka taɓa jinin shi kakka taɓa dukiyar shi idan ya taɓo haƙƙin la ilaha illallah a tsari na musulunci ba kai za ka hukunta shi ba za a gabatar da shi ne ga kotun musulunci ga shari'ar musulunci a bi a fitar da shari'a a doka a tabbatar da abin da ya faɗa ya faɗa ɗin abin da ya aikatan ya aikatan sannan ya san implication ɗin abin ya san ma'anar abin na'am in ya ce eh ya sani sai a ce shi kenan wallahi jama'a muna zuwa kallon shari'o'i da ake na musulunci a madina a kotu wallahi in ka je za ka yi mamaki za a kamo mutum kai e ka tuna ranar kaza ga watan kaza ka shiga shago kaza na gwalagwalai ka ɗauki gol wanda yake darajar shiryal dubu kaza ka tuna sai ce eh a lokacin da ka yi an tursasa ka ne sai ce a kanka kalau ya ce kwarai da gaske wani lokacin sai ka ga dama su masu shagunan suna da cctv suna da 'yar karamar kyamara sai ga alkali kawai ya danna remote sai a nuna mai sai a ce ka ganka can sanda kake sata. ka yadda kai ne ce eh ka yadda ba wani abu da aka yi maka e? akwai lauya sai a ce ga kotu ta baka lauya ku je ku gana an jima ku dawo haka za mu je sai mu wuni kallon shari'a ɗaya ana yi saboda za a yanke hannun shi ne jama'a alƙalin yana tsoron kar yanke hannun shi ya zalunce shi sai a je sai a ce bayan azahar a dawo sai a zo a dawo a sake tattaunawa lauyan shi ya miƙe ya yi jawabi ya ce ya bincike shi lafiyar shi kalau ba wani abu to yanzu ka tabbatar A eh, to sai alkali ya jawo aya ka ji abin da Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim Allah ya ce a yanke hannun barawo namiji da mace Shi ne sakamako ka ji abin da manzon Allah ya ce za a yanke hannun barawo in ya yi sata abin da ya kai rubu'u dinar rubu'u dinar shi ne dubu kaza kai kuma ka saci dubu kaza ya ninka rubu'u dinar sau nawa don haka za a yanke hannunka kana da magana sai ce yana neman ahuwa sai a ce kai ce Allah sarki ai ahuwa aka zo gaban alkali ba ahuwa kuma haddi in ya riga ya zo gaban alkali ba ahuwa sai aka ga alkali ya ci minti goma sha biyar yana rubuce-rubuce a ɗauko wannan stam a dangwala a ɗauko wannan a dangwala sai a ce a koma da shi gidan yari a je a kai wa gwamnan madina gwamnan madina ya nazarin wannan shari'a ya tara malamai shi kuma za a yanke hannun wani ba fa kisan kai ba jama'a <laughs> sannan sai in ya sa hannu ba haka ba gwamna sai ce ya gano cewa akwai kuskure wajen hukuncin don haka ya daga hukuncin sai ce an yi ihidari, an yi kwashin wannan rf an yi kwashin wannan shari'ar an lalata ta a sake shi ya tafi kawai shikenan to balle kisan kai sai an tabbatar wa da mutum katina ranar kaza ga watan kaza jama'a akwai ɗalibai cikin irin ɗaliban nan da na gaya muku ina tura daga yola a waɗanda na tura su direba ya kwashe su daga makka zuwa madina ya rinka wuta don a saudi arabia duk mota ba a taka ta ta wuce 120 in ta wuce 120 za ta rinka bifin za ta rinka kuka to da ta fara kuka akwai wasu tsarki ya tabbata ga Allah <laughs> ta sararin sama ta tauraron dan adam gprs sun kafa na'urori sun kewaye kasar saudiya kap ko a daji kake shigantakarka kyamara za ta ɗauko ka ka gama ditsiyarka saboda haka mota ta wuce wannan tana ƙara fasinjoji suna ta ihu ba ruwan shi direba ya riga ya take kwano sai mota ta kwanta sai da ta wajen minti biyar tana tafi a kwance wallahi akwai yaro ɗaya ɗan jimeta ne ni na rubuta takarda ya je wurin zarba hannun shi haka yana jikin windo haka yatsun na ya kwashe su yana na yanzu cikin ɗaliban jami'ar islamiyya na madina to da aka zo za a yi shari'ar direban abin zai baka mamaki sai da aka gara sai da aka gara wannan bidiyon aka ce ka gani gashi nan sanda kake gudu ga ƙarar direbobinka gashi an ɗauki hoton komi da komi eh, fasinjoji an ɗauki hotonka daga sararin samaniya kana da ta cewa ya ce ka kashe mutane kaza kuma ka wuce ƙa'idar driving don haka dokar musulunci ta hukunta ka a ƙarƙashin ayar da ta ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan ka kashe muminai da gangan don haka za a kashe ka sai a dubi wannan haɗarin ya faru a makka ne to gwamnan makka shi zai ba da odar a kashe shi ko kuma ya ce ya yafe mishi ya faru a jihar madina ne haka haka ake yi ba wai kawai kai yanzu ustazu saboda ka iya jan aya wane ya saba sai ka ce ya yarda je a kashe shi wallahi ranar kiyama za a tsaye da kai a kotun Allah kuma wallahi ba abin da za a gaya wa Allah kisan musulmi mutum ya faɗi la ilaha illallah wallahi jinin shi ya karu sahabi ne gidan annabi yake zaune saboda daraja uban shi masoyin manzan Allah ne shi masoyin manzan Allah ne manzan Allah na san shi haka ake ce mishi alhibbu bin alhib amma yaje danna kafiri zai daba mai wuka kafiri ya ce la ilaha illallah sai ce a ban karba ba sai da ya daba mai ya zo yana ba da labari ai da na danna wani kafiri yana la ilaha illallah ina na shaƙe shi na yanka manzan Allah ya ce wa ma za ta suna'u bi la ilaha illallah la ilaha illallah da ya faɗa ya za da ita ya ce inna ma ha ta'assuman ya faɗa don ya kare kanshi ne manzan Allah ya ce ba ruwana da kai ya faɗi la ilaha illallah ka kashe manzan Allah ya ce ka tsaga zuciyar shi ne Ka ga cewa ba dan Allah ya faɗi ba ya faɗi dan ya kare kanshi dole sai an karantar da mutane addini jama'a ba karantar da mutane addini ba haka za su yi ta wannan wautar lokacin da aka yi faɗan inyamurai a ƙasar nan ga gida nan a kan kwanar randa ta muciya ga shi nan inda wani ɗan uwanmu yanzu ya siya yake gyara yi shaguna ana sayar da abubuwa babban gida lokacin da ana cewa gidan yaraba gidan wane ne kaza kaza a cikin wannan gidan wasu dattawa suka je suka samu inyamuri lokacin yaki ya haɗa bashi da miya zai ci suka ce za su kashe shi ya ce la ilaha illallah suka ce a'a ka ci tebarka tsaf za mu kashe ka su da suka kashe su suke gaya labarin jama'a su suke gaya mini ba wasu bane suka ce ya gama cin teba ya ce la ilaha illallah suka ce a kwanta kan katifa ice la ilaha illallah suka kwantar da shi suka nannaɗe shi a cikin katifa suka ɗauko kalanzir suka zuba yana la ilaha illallah suka cinna katifa wuta da kansu suke gaya min saboda na taɓa irin wannan wa'azin a muciya ɗayansu ya je ce ran nan bai bacci ba da safe sun yi sallah asuba ya je taho da ɗayan su uku suka ce to wa'azinka na je ya ci mu su da kansu suka gaya min yana la ilaha illallah suna banka mai wuta suka ce to yanzu ala gafata malam <laughs> ko wata sadaka da zamu yi ne na ce wallahi ban sani ba don annabi bai gaya wa usamatu dan zaidu wata sadaka da zai yi ba idan mutum ya faɗi la ilaha illallah wallahi ba ruwanka da shi ka ce ya ba ba abin da ya shafe ka illa bi haqqiha da aka ce wannan ana magana ya taɓa haƙƙin la ilaha illallah na'am kana da yancin ka ce wanda ya faɗi kaza ya kafirta to amma za ka hukunta shi saboda ya kafirta sai ka kai shi kotu kotu ta gabatar mishi da waɗannan abubuwan a hujjance amma saboda mutane ba su koyi karatu a wurin malamai ba kowa ya buɗe ƙur'ani ne na sauraren mai karatu yana karantawa a kaset ya buɗe riyadu na ne ya karanta da guntun larabci da ya iya don haka bai san ƙimar sha'airud dini ba na'am duk wanda ya faɗi wata kalma wadda ta rusa la ilaha illallah za a iya cewa wanda ya kaza ya kafirta amma yanzu abin da muke magana ko za ka iya kashe shi ko za ka iya ɓata dukiyar shi saboda ya kafirta ba za ka iya ba wannan sai ka gabatar da shi a gaban shari'a ta musulunci ba haka ba musulunci sai zama fauda yanzu yanzu in ce ka kafirta in kashe ka an jima ni ma wani ya ce na kafirta ya kashe ni kafin kwana biyu duk garurukan musulunci sun ɗauki wuta fire on the mountain Allah ya kiyaye na so da haka jama'ar musulmi kun ji wannan hadisi al'imamu muslim ya ruwaito shi kamar yadda kuka ji kuma bukhari ma ya ruwaito shi al'imamun nasa'i ya fitar da shi kamar yadda ainihin wato ah, bukhari din ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul jihad nasa'i ma a cikin kitabul jihad da kuma kitabul muharaba قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي أخبرني عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء كو هكذا أخبرنا يتي أناكو نعم أخبرنا أحمد بن عبد الضبي هكذا يتي أناكو تو na'am ma'ana kenan na fahimce ku da kyau a cikin a cikin naku nuskar wato a cikin taku nuskar babu haddasana ahmad ibn abda abdabbi ko shi din ne to ai daga nan na fara haddasana ahmad haddasana ahmad ibn abda abdabbi haka ne akhbarana abdul aziz يعني الدراوردي عن العلاء حول السند وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisin ma da dukkan hanyoyin shi guda biyu da muslim ya ruwaito daga abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa yu'minu bi kuma har sai sun yi imani da ni kaga ashe ko ka da La'ilaha illallah sai ka yi imani da Muhammad Rasulullah wa bima itu bihi sai kuma sun yadda da abin da na zo da shi sallah azumi zakka haji sai sun yadda da alqur'ani sai sun yadda da duk al'amuran da manzon Allah ya zo da su kaf fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum idan suka aikata haka to sun tsare jinanansu daga gare ni wa amwalahum da kuma dukiyoyin su illa bi haqqiha sai dai in sun taɓo haƙoƙin musulunci wa hisabuhum ala Allah Sakamakonsu kuma yana ga Allah shi annabi da ke faɗin haka cewa sai in sun taɓo saboda shi ne limamin musulmi in ka taɓo ɗin zai iya tsaye maka da haddi kai yanzu yaushe musulmi suka yi maka mubaya'a a matsayin kai ne limaminsu wato wauta ce ta shafi mutane jama'a saboda rashin ilimi kawai sai ku samu wani ustazu sai ku ce shine ku, ya fito musulmi su mushi mubaya'a a a ɓoye yake shi ma a'a imamin musulmi yana ɓoye to yaushe musulmi so gan shi suka yi mubaya'a to da yaushe ya zama imami balle zai iya isdarin fatawa a je a kashe suwa ne. allahi tallahi matasa ku je ku yi karatu duk wani zafin kai wallahi ƙarya ne dole zai sassauto a lokacin da kuma za ka waye gari baka da amfani duk wannan irin zafin kan gashi nan sun zazzaki sun yi shi bayan shekara talatin ga shi nan tsufa ya kama su sun ta kwarkwashe dole kuma sun dawo sun bi abin da suka dawo suka yi ta faɗan da shi da yake ba su shirya gaskiyar ba sai zama ita gaskiyar ba su bi ta ba sa'an nan kuma abin da ya kamata a ce sun tsaya sun yi shine ilimi su waye gari girma ya kama su sun zama malaman musulunci ba su yi ba don haka asalin ɗagutun da suka ƙare rayuwa suna faɗa da shi kuma sun dawo an ba su mukamai a ciki me amfanin haka ku tsaya ku yi karatu ya zama kuna da saiti an san ina ce ku amma don ka tara matasa kawai kayi zafin kai bayan shekaru kuma shikenan ka ruguzo mai kai ba abin da yi. Allah ya kiyaye na malam na Eh. eh shi ne ai baka ji malamai suka ce kuskure ne babba ba ghafla ce azima karkai mamaki ga su ibnu taimiyya da ibnu al-qayyim duniya sun haddace bukhari sun haddace muslim abu dauda nasa'i tirmizi ibnu Maja sun haddace musnad amma da aka zo aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sai suka ce ba inda ya zo kuma yana nan a kansu sun haddace tun da yana cikin Abu Dawud da Bukhari ka aje su ma dauki Ibn Mas'ud ba sahabi bane ala ramma har annabi ya ce wanda duk zai karanta Qur'ani man yaqra yaqra ala qira'ati ummi ibn ummi abd amma wata ran da aka karanta kula uzu bi rabbil da bi rabbin nas sai ce ba qur'ani bane addu'o'i ne an ce qur'ani ne an karma kallawa ya ce a addu'o'i ne kuma suna na ya haddace sa qur'ani wato Allah yana nuna wa ɗan adam gazawa a cikin kanka don ka gane na ƙasarka an ba a maka haka ba kai baka rena kanka shine abin da ka fi ƙarfin shi ya fi ƙarfinka <laughs> ba ga imrul kaisi ba yadda yake jin kanshi shi wata tsiya ne da aka tashi kawai a hanya mafi sauƙi ta haka suka nakasa shi sai suka ba shi riga sai ya sa akwai guba a jiki sai jikin shi gaba ɗaya sai ya ɗau ƙuraje sai jiki ya riɓe a ankara a ƙasar turkiya a yanzu ankara sai ya kwanta rashin lafiya in za a ba shi magani sai an tayar da shi zaune in za a cire mai riga sai an ce to daga hannunka a cire to sa shi ne ya ce walau annaha ma'ana wannan rayuwa yake cewa eh, da a ce rayuwan nan wato walau anna wato yana takaicin halin da ya samu kanshi ku yi haƙuri baitukan sun kwanta min wallahu musta'an iyawar ta Allah ɗin kenan wato yake cewa da a ce da a ce wannan rayuwa da ta tashi cin shi ta cinye shi lokaci guda ya ce lastar hana ya ce damu maza mun huta kana namiji ka yi haɗarin mota ka mutu cikin tarihi mai kyau ya ce amma ka dube mu yau wannan rayuwa ta sauya mana yau ƙuraje ne a jiki yau kaza yau kaza yau kaza ya ce lastar hana walakin naha nafsun tasaqatu anfusa yace ina ma wannan rayuwa kwab ɗaya na mutu yace da tafi min sauki yace walakinnaha nafsun tasaqatu anfusa yace sai dai kuma yau ka dubi yadda mutuwa ce take ci na daya bayan daya wa buddiltu qurhan su ba'da sihhati yace wai ni da nake da lafiya yau ni ne yau jikina duk kuraje komai ya rikice sai ce faya laki min nu'uma ta hawwalna anfusa yace tur da irin wannan rayuwa ma'ana abin da yafi karfin ka kowaye kai sai Allah wata ran ya nuna maka wannan abin abin da kafi karfin shi sai Allah ya nuna maka wannan abin yafi karfin ka sai ka ga ƙur'ani shine littafi mafi girma annabi kuma shine mutum mafi girma to ka dubi annabi ya haddace qur'ani me kake tunani zanzan kenan amma wata ran sai kasa kawo aya yayi yayi ta gagara sai kowa ya ji tsoro ba kai kai ka ka tashi annabi a karatu waye kai sai kowa ya shiru annabi ya rukuwa kai da sallah yace ubayyu dan ka baya nan yace ina nan ya ce ya baka tashe ni ba kai ma ka manta ne ya ce a ban manta ba amma na ji tsoro ne ko an shafe ta ka ci gyaran karatun annabi waye kai abin da wannan yake nunawa jama'a al'imamul kafal da ya ce babu wannan a cikin hadisi karkai mamaki kawai karkai mamaki inna li kulli jawadin kabwatun haka suka ce duk iyawan malami wata ran za a samu na ƙasa shine yake nuna mutum tara yake bai cika goma ba shi yasa cika tana wurin Allah Allah yana cika waɗanda ya so daga cikin ainihin bayan shi daga cikin annabawa da mala'iku Allah maɗaukakin sarki ya taimaka imam muslim yace ce wa haddasana abubakar ibn abi shaiba haddasana hafs ibn ghiyasin an a'mashi an abi sufyana an jabirin wa an abi salihin an abi huraira qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة إمام مسلم يساك رويت أن حديثي تمال منش تهني مال منش أبو بكر أن أبي شيبة دقى حفص أن غياث دقى أعمش أعمش كما دقى مال منش أبو سفيان دقى جابر سنن كما